me ke faruwa ne har muka ji labarin kamar har an dakatar da ɗan wasa goma ne kuku koya abin yake to gaskiya ne ka san kamar yadda al'amarin wasan kwallon kafa yake idan aka kammala kakar wasanni aka zo kuma za a shiga sabon zangon kakar wasanni sabo masu horar da 'yan wasa da shugabannin hukumomin gudanarwa na kungiyar kwallon kafa ta kano silas sukan zauna su tattauna abubuwan da suka faru a kakar wasanni da ta gabata da kuma abubuwan da ake ganin za a sanya a gaba a sabuwar kakar wasanni ta bana abin da ya faru yan wasa guda goma da hukumar gudanarwa kungiyar kwallon kafa ta kano tilas ta sanya su a kasuwa ko su daga kungiyar a kakar wasanni ta gabata shine saboda an zauna an yi nazarin irin abubuwan da suka faru akwai guraren da suke suna da lam'a cewar akwai bukatar a ba su dama su matsa wani guri saboda ko dai su masu horar da yan wasan kungiyar ba su gamsu da gudunmuwar da suka bayar ga kungiyar ba a kakar wasanni da ta gabata ko kuma suna da wasu larurori da ba su su dama sun buga wasan kwallon kafa kamar da ake son su buga ba wannan ne yasa bayan da su masu horar da yan wasa bisa jagorancin baba ganar muhammad suka gabatar da rahoton su ne da kakar wasanni ta gabata ta waɗannan yan wasa guda goma suka tsinci kansu a cikin yanayin cewar ba a gamsu da kwazon ko kokarin su a wannan kungiya ba na haka akwai bukata a basu dama su matsa wani guri kuma ai kokari a samu wasu hazakan yan wasan da za su cike gibin su domin ganin cewar kungiyar kwallon kafan ta Kano Steelers ta dawo da karsashinta da martaba ta ganin ita ce kungiyar da ta jera su uku tana tsaka kofin Premier na Najeriya sai gashi a wannan shekara ta 2015 da aka kammala kakar wasanni mun kare a na goma sha na takwas wanda karewar ma'anan nan na takwas din da su masu horar da 'yan wasan da shugabannin kungiyar da magoya baya da ma al'ummar jihar Kano gaba ɗaya kwa bai ji daɗin yadda kwazon kungiyar ta ya kasance ba don haka sai aka ga ya kamata a yi kokari a ga gurin da ake da a ko na kasu a cikin wannan gibin. To wato kana ganin su waɗannan 'yan wasa goma da aka sallama suna ɗaya daga cikin makasudin da ya sa ƙungiyar 'yan wasan ba ta kai labari ba a wannan lokaci kenan? in mm, ba za ka bayyana su kai tsaye da cewa suna da makasudi ba saboda an ka kalla a cikin shekaru uku nan da aka yi a jere da su aka yi ta ɗawainiya da fafutuka har aka kai ga nasarar da aka kai aka ɗauki kofunan nan har uku a jere wanda a Najeriya babu kungiyar da ta taɓa kafa wannan tarihin. Saboda haka abin da waɗannan 'yan wasan za ka ga watakila ko dai shekaru sun cin musu na cewa akwai bukatar su ɗan huta ko sun gaji dan haka abin da suka yi a baya ba za su iya yin sa a yanzu ba to idan har ana son kungiyar ta dawo a wannan matsayi da take to sai an yi wannan 'yan sauye-sauyen a shigo da sababbi waɗanda suka ɗan kwana biyu ko suka gaji ko suke da wasu matsaloli su ɗan matsa amma abin da ya faro da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pillars matsala da zamu iya bayyana a kakar wasan da ta gabata a sanin kwane a duniya tsamarar da muke a shekara ta dubu da sha biyar ɗin banda ibtila'in da ya same mu na fashi da makami a zangon lokacin da zamu fara kakar wasannin amma a farko mafiya yawan 'yan wasanmu da suke hazakai muka haɗu da tsautsayi a tsakanin abuja zuwa lakwaja fashi da makami suka harbi 'yan wasan wasu suka ji rauni wanda wasu har aka kusan kammala kakar wasannin ba su buga wasa ba kuma an riga an mana nisa kafin mu kamo bakin zaren a wata gabar ba zai yiwu ba amma dai abin jin daɗi shine kusan duk sun warke kuma kungiyar ta da cikin hayyacin ta banda ma taimakon Allah da kuma kokari da addu'o'i da jama'a suka yi ba mu taba san za mu tsaya a wannan matsayin na takwas da muka kara kakar wasannin ba amma wannan ya ba mu dama mu sake nazari ya zama tunkari kalubalen da ke gabanmu domin duk mutumin Najeriya da ma arewacin Najeriya da ma duk mai son Kano Pilas a duk inda yake yana so ga a shekara ne zuwa da za a fara zangon kakar wasanni ranar talatin da ga watan nan na Janairu kamar yadda hukumar wasanni ta Premier ta bayyana bisa jagorancin Shehu Duko to muna sa ran mu ba mara da kunya mu kuma koma matsayin wannan shine makasurin yin kusan waɗannan yan sauye-sauye. To a tarihin wannan kungiya ta taba samun lokacin da ta taba sallamar 'yan wasa kamar haka? duk shekara ana yin haka amma dai abin da ya fi jan hankali a wannan shekarar mutane da yawa hankalin su ya kai kai kafafen yada labarai ko ina bugawa suke ana ta kayya kayya shine wannan kungiya ta kano pilas kusan fitila ce kuma mudubi ce a najeriya kuma sa mafiya yawan yan wasa ko kokarin sai ga saka rigar kungiyar kwallon kafa ta kano pilas ba don komai ba saboda a najeriya zan iya buga kirji in shida maka ita ce kungiya ɗaya tilo hakkin ɗan wasa dai zai wahala an gama wannan zancen da nake da kai waɗannan yan wasan da aka sallama yau ba wani wanda zai ce an sallame shi yana bin bashin albashi wanda kusan shine muhimmi ga ɗan wasa kuma ita ce ƙungiyar da zaka ga ana wasa dan kallanta kamar ana buga wasa a London ko a Jamus ko a Spain da ake buga La Liga da Premier da liga saboda yadda magoya ba su ke fitowa filin wasa na sana a a Kano su ci tururuwa kusan mutum dubu ashirin suna kallon lokacin da tilas ke buga wasa Ko kowane dan wasa najeriya yana kokarin ya zan zo sanin tilas sannan kuma tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da suke zama tsani mafiya yawa idan yan wasan ta sun buga wasa za ka ga sun samu dama ko da sun tafi nahiyar turai don cigaba da wasannin su ko kasashen larabawa wanda hakan ya ba su ba yan wasa dama cewa akwai wani dama da tilas take da shi bari su zo su jarraba sa'ad da suke da ita a kungiyar to tana da magoya baya ne da yawa al'amuran da ke jan hankali kuma gwamnatocin da suke jagorantar jihar Kano duk wanda izo ya kan iya kokarin sai ga wata gudunmawa zai bayar kungiyar kwallon gaban ta Kano tilas ka zama zakara a fadin Najeriya saboda sha'awar da jama'a suke da ita a kansa wannan shine abin da ya jan hankalin mutane da yawa hankalin su yayi kai amma duk shekara mukan ba da sanarwa mun yan wasa kaza to abin da ya faru na mun kare a na takwas sai mutane suke ta kallon to wataƙila wannan zazzagar da muka yi wani sabon shafi za mu buɗe a kakar wasanni mai zuwa da za mu dawo filas ɗin da aka san ma'ada. To kamar yadda wannan ƙungiya ke shirye-shiryen shekara mai zuwa domin fuskantar wasu wasanni da sauransu, kana ganin tana da lokacin da za ta iya ɗauka wasu 'yan wasan ta horar da su har zuwa lokacin ba ta samu wani ƙalubale ba? To a dole idan ka zo ka ɗauka tun da magana ake ta ƙwararru, dole sai ka kalli waɗanda za ka cike gurbin su ma ƙwararrun ne. Kuma kamar yadda nake gaya ma tuni shi mai horar da 'yan wasan Baba Ganar Muhammad da shugaban hukumar gudanarwar ƙungiyar Alhaji Kabir Baita sun fara tuntubar 'yan wasan da suke ganin za su zo su cike gurbin waɗannan da aka sallama waɗanda ana ganin kawo sun zai ba da dama kwalliya ta ja kuɗin sabulu saboda ana da yaƙinin su masu horar da 'yan wasan su suka ce za su kawo su sun san kwasan kowa tun daga su ake tafa ta tashi a ƙungiyoyin nan guda ashirin da ke buga premier ta Najeriya a cikin jihohin nan talatin da shida an san kowa kamar yanzu a Ingila ne ga cewa daga ɗan wasa daga Arsenal da kuma Manchester ko daga Manchester ya koma liverpool ko daga liverpool ya koma ko ina zai koma an san inda ya nufa ko daga spain ya tafi daga madrid ya koma barcelona duk wanda zai sauyi ya san inda zai sauya ya san gurbin da zai aje ya san gurbin da zai ce yana tabbatar maka da cewar masu rodin wasan kungiyar ta kano da zancen nan da nake maka yau kusan kwanan mu tara ko goma da dawowa domin ci gaba da daukar horo na ganin ya za a yan wasan su jajirce su tunkari kalubalen da ke gaban su a premier da za a fara ranar talatin da ɗaya ga wannan wata.